I first arrived in Kano in 1966 as a Peace Corps volunteer. I returned in 1973 to study the spatial growth of the Bare city for my Alan Frischman ya ce ya zo Kano ne a cikin shekarar 1966. shekarar da aka fara yin juyin mulki a kasar nan ya ce na ƙara dawowa a shekarar 1973 domin yin digiri na na uku kan bunƙasar faɗaɗa filaye a jihar kano tun wancan lokaci in ji farfesa alan frishman na ci gaba da dawowa a kai domin bibiyar nazarin da na yi wani abu da na lura da shi shine kano ta ci gaba da mamaye buɗaɗɗin filayenta inda aka bar 'yan kaɗan ya ce a zamanin mulkin turawan mulkin mallaka akwai wuraren da suke cike da korayen ganyaye wato green area Bayan mulkin mallaka kuma akwai gonaki da ake nomawa a kan titin zuwa Zaria. Akwai sarari na yin tsere a yankin Nasarawa ga filin baje koli da ke kudu da kofar Nasarawa. Ga kuma katon fili a babban masallacin Juma'a cikin ƙwaryar birni ke. Ga kuma filin sallar Idi a wajen kofar mata. Ga kuma wasu filayen arewacin sabon gari wanda ake kira noman silan a yanzu. Akwai wani makeken sarari a yammacin birnin Kano yankin Goron Dutse. Ya ce dukkanin waɗannan filaye an su har ma aka hada da filin na Yakubu da ke kusa da kasuwar Sabon They have all been overrun, including the small Yakukugaon Park near the Sabangari market. When I was last in Kano in 2016, I asked many people why there were so zuwa ranar ƙarshe da na zo Kano a shekarar 2016 na cika da mamaki har ina tambayar mutane ta yaya aka handame wurare aka bar 'yan kaɗan a wannan babban birni na Kano kowane babban birni a duniya yana ware filaye na musamman domin baiwa jama'a dama su wala su sha iska maimakon matse wurare ba masa katsinke da ake yi. Anyone who has visited New York City knows of Central Park and then there is Kensington Park in central London. In Moscow, there is Kremlin wanda ke ziyarar manyan birane irin su New York da London da Moscow da sauransu. Ya san akwai irin waɗannan filaye da ake warewa domin a samu watayawar iska. Ya ce yanzu birnin Kano abu ɗaya kacal ya rage masa wato gidan zu wanda ke da kyawawan bishiyu kuma abin raha ne ziyartar wurin. Yanzu haka ya ce akwai zantuka da nake ji na cike filin na zu da shaguna wanda zai kawo ƙarshen ɗan sararin shan iska da ya rage wa birnin. decades. The authorities should preserve the zoo and botanical Farfesa Alan Frischman ya ce ya kamata hukumomin Kano su killace gidan zoo don amfanin jama'a. Idan ku ba haka ba, nan gaba za a ringa mamakin yadda birnin Kano ke makure babu iskar yin numfashi, in ji Farfesa Alan Frischman na ƙasar Amurka, wanda malami ne da ya taɓa koyar da mai girma gwamnan Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Dr. Ali Barau ƙwararren masanin yanayi ne kuma babban jigo a sashen ƙasa da tsare-tsare na jami'ar bayar da ke kano ya bayyana cewa kalaman farfesa alan frishman abin dubawa ne maganar da farfesa alan frishman ya yi a kan gwadabe take mutum ne shahararren mai ilimi wanda kasantuwar yana da ilimi sosai akan musamman birnin kano da ƙwaryarsa maganarsa gaskiya abin dubawa ce domin ya haura shekara hamsin yana zuwa birnin kano kuma yana nazarin abubuwan da suke faruwa sau da haka mutumin da ya ga jiya ne ya ga yau idan kana maganar illolin da ɗauke gidan zin zai haifar sai in fara maka da na farko wannan gida mazauni ne na tsirrai daban-daban da shauran halittu musamman tsuntsaye wanda shi kaɗai ne ya rage killataccen wuri mafi girma a ƙwaryar birnin kano to muddin ka cire shi daga wannan gurin aka ɗauke shi akwai yiwuwar muga cewa sama da rabin tsuntsaye da kake gani a birnin kano da kewaye su ɓace ya zama na babu su sannan ya kamata kuma a duba cewar shi gidan zuɗi ne yana taimakawa wurin inganta iskar da muke shaƙa idan ba a manta ba 'yan shekarun da suka wuce alƙalima sun nuna cewa ƙwarya birnin kano da kewaye yana ɗaya daga cikin a ƙasashen da suka fi ko'ina ina gurɓacewa gurɓacewar iska a nan nahiyar afirka to kuma wayannan wuraren irin su gidan zuɗin da suke da tarin bishiyoyi su suke taimakawa wurin irin abubuwan da suke gurɓata iska an kawar da su wannan dai kira ne ga mahukunta saura kuma ya rage musu ko dai su ci gaba da aiwatar da wannan aiki na tashin gidan zu tare da gididdiba shi ko kuma su sauya dabara su yi biyayya ga shawarwarin masana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fas'alu ahalin zikiri in kuntum la ta'lamun. Nasir Salisu Zango Freedom Radio